واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci da ya dace da yammacin litinin sha biyu ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da hudu ga watan april ko kuma uku ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a nan garin damcoba don tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun tsaya ƙarshen aya ta sittin daidai cikin wannan sura mai albarka suratu hud ƙarshen tarihin annabin Allah annabi wane ne jiya muka yi? na annabi hud na'am na'am na'am za mu bayani daga ƙarshen sha'a na'am jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 60 inda yake magana akan tarihin annabi annabi abin nan hudu alaihi salam yau za mu tashi kan aya ta ɗaya inda za mu shiga tarihin annabi salihu da shi da mutanensa wa ila samuda a kahun saliha an zubi lashi mina shaikonin wadi wa ila da a kahun saliha قال يا قوم اعبدوا الله كما لكم Ila إله غيره وأنشأكم من الأرض واستم... واستأمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه ربي قريب مجيب إن ربي إن ربي قريب مجيب Allah ke cewa wa ila samuda kuma zuwa ga samudawa akhahum salihah an tura musu ɗan uwansu na nasaba mai suna Salihu. Ƙala ya ce, Ya ɗaumi, ya ku mutane na, Laha, ku bauta wa Allah, malakun min ilahin gairo, ba ku da wani abin bauta koma bayansa. Huwa an sha'akum shi ne wanda ya ƙirƙiro halittanku. min al'ardi daga doron ƙasa, fi ha. kuma ya ba ku ikon rayuwa a cikin ita ƙasa ɗin, fastafirohu saboda haka ku nemi gafaransa, sun matubu ilaihi, sa'an nan ku tuba zuwa gare shi, inna rabbi, lallai Ubangiji na, ƙaribun, makusanci ne, mujibun, kuma mai amsa addu'a ne. Allah maɗaukakin sarki ya shigo mana bayani ne dangane da annabi Salihu da mutanensa, da aka yi cewa laƙada arsalna, waɗannan ai laƙada arsalna, kuma haƙiƙa mun aiko, ila samuda zuwa ga samudawa, Su ne samudawa wa humul ladina kanu yaskununa mada'inil hujr sune waɗanda suke zaune a wasu birane wanda aka fi sanin garin da suna hujr wa samudan Lazina jabu sakhra bil baina tabuk wal madina wannan gari da samudawa suke rayuwa yana tsakanin garin tabuka ne da kuma garin madina daka a yaƙoƙin annabi da kake ji akwai yaƙin tabuka to sunan gari ne da aka yi yaƙin a wurin wanda wannan gari na tabuka shine wanda kaman shekara biyu da muke tafsirin suratu tauba mun ji yadda ta kaya tsakanin annabi da kuma zuwa yaƙi a wannan gari wanda aka kira shi da yaƙin usra wato yaƙi mai tsanani saboda an wahala lokacin ya zo ana cikin yunwa ga fatara ga kuma amfanin gona babu ana fama da rashin ruwan sama ga tsananin zafin rana to ana tafiya zuwa wannan yakin tabokan abin da zai tabbatar maka da cewa wannan gari na hujir yana tsakanin madina da kuma tabokan, ana cikin tafiyan ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ga nan makabartan samudawa, ga su ga inda aka binne su, duk wanda zai shiga ta wannan makabarta cikinku ya wuce, to kada ya sake ya shiga ya wuce, illa an ta kuno bakina, sai in kun zanto kuna kuka kuna holo, domin me, don ya ƙara musu azaba domin mutanen banza ne. don haka wannan yana nuna mana tun kafin mu je ko ina waɗannan mutane na abin da ya shafi samudawa ba mutanen kirki ba ne, ba su amsa da'awa da annabin Allah Salihu ya zo musu da su ba, don haka waɗannan suna rayuwa ne a wannan wuri. Kuma har wa yau, kamar yadda a jiya muka karanta tarihin annabi Hudu ɗin nan, da mutanensa waɗanda ake kira Adawa, to waɗannan samudawa ɗin ana kiransu da sunan adanistaniya wato mutanen adawa fatu adawa group na biyu wancan da muka karanta jiya sai zama adanil ula ai haka ma wani ayan ya nuna adawan farko to waɗannan samudawa mutanen annabi salihu su kuma ana kiransu da sunan adanistaniya adawa group na biyu wa kanu ba'da adin su waɗannan mutanen samodawan sun zo ne bayan shuɗewan adawan farko da muka karanta a jiya ma'ana mutanen annabi hudu suna shuɗewa annabi hudu na gama zamaninsa jama'an da suka biyo bayan su take su ne samudawa da kuma annabinsu salihu fa ba'atallahu minhum to waɗannan adawa waɗanda suka biyo bayan waɗannan samudawa kai, waɗanda suka biyo bayan adawa, suna zuwa sai Allah ya aika musu a kahun saliha, ɗan uwansu annabi salihu, ɗan nasabansu ne, ɗan danginsu ne, a cikinsu aka haife shi, shi ɗan dangi ne, shi ɗan tatso ne, a cikinsu ne aka samu mahaifinsa da mahaifiyarsa. Daka ba bare ba ne ya zo daga wani wuri bare su ce su ba su san da shi ba a'a a cikinsu ne a kahun bin nisba ɗan uwansu ne na dangi ɗan uwansu ne na jini tsatsonsu ne zurriyansu ne salihan sunan shi ma salihu fa amarahum bi ibadatillah wanda wannan annabi salihun yana zuwa bai umurce su da komai ba face umartansu da su bauta wa Allah, wahdahu, Allah ɗin shi kaɗai, wali haza ƙala, da wannan ma ya ce, Huwa an sha'akun minal ardi, Ubangiji Allah shi ne wanda da a hal'akun ya faro ƙirƙiro halittanku, ma'ana, in ba Allah ne da ya ƙirƙiro halittanmu ba da wane ne fara halittan babu, ba a san za a yi halittan ba. daka Allah shi ne fara ƙirƙiro halittanmu min ha daga cikinta, khalaƙa min ha a bakum Adam, a cikin ƙirƙiro halittan da Allah ya yi ne, aka halitto mana babanmu annabi Adamu alaihi salam, wasta kumfi ha. Allah maɗaukakin sarki ya sanya ku kuka zanto kuna masu rayuwa a cikin ita ƙasa ɗin, ma'ana, an sha'akun min ardi a jikin ƙasa ɗin ne Allah ya ƙirƙiro halittanku, bayan ya yi ku daga jikin ƙasa, sai kuma ya shimfiɗa muku ƙasan ya ce ku rayu a cikinta. Wannan duk iko ne na Allah maɗaukakin sarki, daka kana rayuwa akan abin da da shi aka halicce ka ne, daka Allah ya yi mana gata da ƙasa, daka ashe ƙasa wannan da muke rayuwa a kanta baban zaba da ita aka yi mu, a kanta muke rayuwa, da ita muke gini, a kanta muke gini a kanta muke komai da haka Allah halicci ɗan adam ne daga wannan ƙasan ta inda ya tsiro halittan farko a jikin ƙasa ɗin daga babanmu annabi Adam. Allah maɗaukakin sarki da annabi Adam ya faro halitta a jikin ƙasa, ya ce da shi kun fayakun, kasance ya ɗebo ƙasa ce kasance, take wannan ƙasa sai kasance sai zama annabi Adamu ne, shi ne wa khalaqa Adam min turabin, an halicci annabi Adam ne daga ƙasa, daga turɓaya, kullukum min Adam, wa Adam min turabin, dukkanmu mu mutane, annabi yake cewa dukkanmu gaba ɗaya, Allah yake cewa dukkanmu daga ƙasa ne, dukkanmu daga Adamu kai, Adamu kuma daga ina. Adamu daga ƙasa ne. Da haka al'imamu Ibn al’ayyim yake cewa gaba ɗayan halitta da Allah maɗaukakin sarki ya yi, ya kasu kashe hudu ne. Akwai halitta da Allah ya yi, babu uwa, babu uba, shi ne annabi Adamu. Daga jikin ƙasan kawai shi kenan aka sarrafa ƙasansa ya zama Adamu, kaga babu uwa, babu uba. Wa isai wannan sai Allah. To da uwa da uban ma sai da yin Allah. don magidanta nawa ga mace ga miji ba haihuwa nawa aka yi suna nan da yawa iko ne na Allah kawai sannan kuma aka samu halitta shi ma ba uwa ba uba a jikin ƙashin haƙarƙari ne ita ce mamanmu na na hawa a jikin ƙashin haƙarƙarin annabi adamu kawai aka kamo ƙashin aka ce kun shi ma kawai sai zanto na na hawa'u sannan aka samu halitta gashi nan daga uwa amma kuma babu uba shine annabin Allah Isa alaihi salam daga jikin mahaifiyarsa Maryam ina uba babu ya Maryamu anna laki haza tace me qalatu wa min indillah dan nuna maka al'amarin na Allah ne ta ina kika samu wannan ɗa? ma kana abokin ra'asauin. sau'in wa ma kanat ummuki baghiya mahaifinki ba mutumin banza ba ne, mahaifiyarki ba karuwa ba ce, Maryam ina kika samo wannan ɗan. Kaga duk wannan me yake nunawa, yana nuna cewa Allah maɗaukakin sarki mai iko ne a yadda ya ga dama. In ba ka ba, nau'i na hudu na ƙarshe ne duk wanda ka gani a duniya, ya zo ta hanyar namiji da mace ne, ya zo ta hanyar uba da uwa ne, ko da ɗan shege ne wanda ya zo ba ta hanyar aure ba, bai dai zo ta hannun uwa kaɗai ba uwa ba, ba uba ba, dole akwai namiji da ya mata ciki, sai dai in ta ki faɗa. Don ba yadda za a yi yau, wata ta zo da juna biyu, a ce, ta ina kika samu wannan, an na laki haza, ta goɗi baki ta ce mana huwa min indilla ƙarya take, ba wani huwa min indilla, an riga an wuce wancan. duk yadda aka yi ko dai tana da miji ko kuma lalata aka yi a waje to kaga wannan duka iko ne na Allah maɗaukakin sarki a jikin ƙasa aka sarrafa ƙasan sai zama mutum yaya aka yi haka ya aka sarrafa haka wallahi sai ilimin Allah ba wanda ya sani kawai sannan kuma idan ka duba ta uwa da uban ma duba ƙazantaccen abu shine gudan mani da manin aka sarrafa zama mutum ta ya aka yi walla Allahu ala wannan sai Allah don a nuna maka inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah a bisa dukkan komai mai iko ne da haka ya halicce mu da ƙasa wasta'marakum ha! ya ba ku dama ya shimfiɗa muku ƙasa ku rayu a cikinta waja'alna al-arda mihada ga ƙasan an sanya muku ita shimfiɗaɗɗiya ku rayu a kanta, haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara, da aka yi ce Fastagfaruhu, Fastagfiruhu, ku nemi gafaransa, wanda ya muku arziki irin wannan me ya dace a yi in ba a nemi gafara a wurinsa ba, in ba a bi shi ba, in ba a bauta mishi ba, ba abin da ya fi cancanta, don ka gane cewa ma bautan in ka yin ba ka biya Allah ba ne. Babu abin da ɗan Adam zai iya yi a yau ya biya Allah maɗaukakin sarki. Yanzu dubi duk tarihin annaba da muke karanta a baya, ka dubi irin gwagwarmayan da suke da mutanensu, ka duba fa Allah ne halicce ka, ya baka numfashi, ya baka ƙasa ka rayu a cikinta, ya yi maka ikon ka gina gida, kana ci kana sha, duka fashi ya maka, ko ya kyale ka haka in baka bi shi bai kai ka wuta bai zalunce ka ba. Amma a hakan ya sake tura maka annabi, annabin ya koya maka addini sai ka ce ba za ka yi ba annabin ya bi ka da lalima da rarrashi kaƙi. ƙarshe aka fara tankwara ka to za a tsaye da a kan ga ko ka bi Allah ka je aljanna Kaƙi aka saukar da ruwan azaba ka dubi faɗan adam wai aljannan kake so ko amma sai maka ta dole a yi ruwan azaba a yi faɗa a yi jihadi yanzu duk an tsaye da jihadi a kan kafirai ne don me su bi Allah fa ba kuma su za a ba su aljanna amma a ba su so wai ana bin su nan dole wai a zo a shigo to shi nan za gane hadisin da annabi yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man abadin duk al'ummata gaba ɗaya za su shiga aljanna sai wanda yace ba na so ai sai wanda yace baya so kuwa dubi annaban su zo a hantare su a zage su za su fasa Allah ce ku yi hakuri ku kiraye su haka mutane suke likitan mahaukata ka san likitan mahaukata haka yake in ya ce zai fushi to ba ran da za a warke da cutan hauka ya zo zai wa mahaukacin alluran warkewa mahaukacin ya fara kai mishi duka da mari ya kama rigan ya yaga amma duk da haka zai dawo yana rarrashinsa to haka annaban suke fama da mutane wai ka bi Allah ba za ka bi ba kana ashar kana zagi ana lallabanka taimaka dai ka bi wai aljannan za ka shiga amma ana rarrashin ka to a haka ran kiyama kam duk wanda ka gan shi a wuta ai shi kai kanshi kam ba dai Allah ne ya kai shi ba wani irin rarrashi ba a yi masa ba wani irin jan hankalinsa ba a yi ba ka dubi usulubin Ƙur'an yadda yake bi da salon wa'azi da rarrashi yace fastaghfiruhu ku nemi gafaransa dan akan me zunubi zunubikum akan zunubanku da suka gabata a baya a baya kun yi zunubai ku masu laifuka ne, ku nemi tuban Allah ya yafe muku ya gafarta muku, sun matubu ilaihi fi mata staƙbilunahu, sannan ku nemi tuban Allah cikin abin da zai fuskance ku na nan gaba, inna rabbi lalle na. ɗaribin, makusanci ne, kamar mai kamar da wani wuri Allah ke cewa, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni ƙaribin, ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ke cewa annabi idan bayina suka zo wurinka suna tambayanka game da ni su ina nake za su roke ni ka ce da su fa inni qaribun ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa addu'an mai addu'a a lokacin da ya kiraye ni da ka Allah yana kusa da kai wa nahnu aqrabu ilaykum min habalil warid mun fi kusa da bawa sama da igiyan nan da yake cikin wuyansa Allah yana kusa da kai amma wani irin kusanci kusanci ilmiya kusanci na ilimi ba kusanci na zati ba ba an an ce Allah na kusa da kai ka ce to Allah da jikinsa duka yana kusa da kai a'a Allah na kusa da kai da iliminsa sanin Allah na tare da kai babu wani abu da zaka aikata wanda babu sanin Allah tattare da abun ba ma'iyya zatiya ne a ce Allah ɗin yanzu yana zaune a wurinka ba a'a kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne faɗa cikin littafinsa Al-Aqidatul Wasidiyya yace mutane da dama daga cikin ƴan bidiyo'i, wan an ce Allah na tare da kai wace ce Allah ya baro sama ya zo wurinka ne A'a, to mutane nan kuma Allah na tare da su Allah shi kuma nawa ne ai Allah ɗin ɗaya ne, yace yana nan kaman wata ne da rana, yanzu rana yana ina, yana sama, amma me yana tare da mu. Shi ma'anan, shine misali ƙarara da Ibn Taimiyya buga maka dan ka gane, yanzu ga hasken rana muna tare da rana ai za mu ce, ‘yan rana fa suka ji an rana ya faɗi, kai ga rana ya fito, amma ina ranan, ƙwallon ne a wurinka? A'a, ƙwallon tana can inda aka ajiye ta, hasken ne take tare da kai, to idan wannan rana ko wata halittan Allah ne a inda take kuna tare, shi kuma Allah sai in ya zo rinka ne sannan kuna tare? Ai, ba sai ya zo ba ai, da haka Allah maɗaukacin sarki yana kusa da bawa, kai dai duk lokacin da ka tashi, faɗa wa Allah bukatunka faɗa wa Allah damuwanka. Allah a shirye yake biya maka bukata a duk lokacin da ka roƙa, kai har ma ya kasance, in dai ba ka roƙansa to yana fushi da kai baya ƙaunanka, haka Allah yake. A lokacin da kake roƙon Allah, Allah yana son ka yana ƙaunanka, a lokacin da ba ka roƙon Allah yana fushi da kai. Mallam menene? Mallam yas'alillaha yaghdab alaihi. Duk wanda baya roƙon Allah to Allah ma fushi yake da shi. da haka ashe Allah Ubangiji yana kusa da mumu bayinsa, sai Allah ce ƙalu ya salihu. Ƙalu ya salihu kad kunta fina marjuwan kabila haza, a an anna buda maya ya abudu aba una wa inna na lafi shakkin min na tada una muri قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيت إن كنتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تحصير الله تقبل تي وقالوا سكتي yanzu dai kamar sauran annabawan da muka yi a baya ne ya sun gama sauraron wannan eh. to yanzu sun gama jin bayanan annabin salihu kamar yadda muka ji na baya kowane annabi in ya zo sai ya fara isar da sakon, sai kuma ka ji amsa daga bakinsu to yanzu ya gama isar musu da sako, ya nuna musu cewa shi ɗin yanzu ɗan aike ne daga wurin Allah to bayan ya isar musu da wannan saƙon to za ka ji irin wauta da taurin kai da jahilcin da ya lullube waɗannan mutanen domin kuwa ƙalu cewa suka yi ya salihu kai salihu ƙada kun tafina kai fa hakika ka kasance a cikinmu marjuwan kai muke sa rai ƙabla haza kafin wannan abinda suke nufi kai salihu ya haka kai muke sa rai a bautan gumaka kai za ka zama liman a bautan gumaka za ka zama shugaba na gaba-gaba muna sa ran kai wannan kafi kowa zama kintsatse da hankalinka da tunaninka kai ma ka kauce ka bata kai da muke sa rai a kanka haka gurɓatattu suke wannan jan kunne ne da nasiha ga matashi duk lokacin da kake tasowa za ka yi abun arziki abun kirki to in ka ji wasu suna ce maka kai muke sa ran fa kaza to ka bibiya mutanen banza ne to kai da muke sa ran kai kuma kaza kai kuma kaza galibi mutane haka suke in ka zama dan iska ba a magana yanzu duk wanda ya zama dan iska a gari ba wanda ya taba da hankali a kansa ba wanda ya taba kiran shi ah to kai da halin kuma shaye-shaye kai da muke sa ran za ka zo ka zama jagora a gari muna sa ran za ka zama hafizin ƙur'ani mun ga ka taso da ƙwazo ba a magana galibi masu irin mishi wannan magana ku ne mutanen arziki mutanen kirki an ba ka fara shan ƙwaya wiwi waye ba a damuwa da kai amma zama ustaz ya zama na tsatse to kai da muke ga za ka yi biyayya wa iyaye kai kuma sai ka zama mutumin banza fi sabilillahi ya aka kuma to galibi mutanen banza haka suke da haka saka suka cewa salihu ba salihu kada kun tafi na marjuwan kai da kai muke sa rai an aikun na narju fi aqlika mu da muka ga kai mai kaifin hankali ne tun tasowanka mun ga kana da basira kana da gane abu abla an kula ma kulta muna sa ran kai nan gaba kai zamu sa rai ka zama wani abu sai kuma gashi ka fada wani fata kuma yanzu kai salihu da muke sawa rai a tanhana kai din yanzu ka zo kake hana mu an na'budu ma a bauna. wai kana hana mu bautan abinda iyayenmu suke bauta musu kuma salihu kai din wa ma kana alaihi aslafina magabatanmu ma tun da wa gumakan suke bauta mushi yanzu kai salihu kai ka zo kuma zaka hana kai ma dama yanzu ba mutumin kirki bane ba za ka bi iyaye da kakanni ba salihu wa ya bata ka Shi kenan ba su dubi yanzu abun a matsayin sako ne daga Allah ba yanzu suna kallon salihu akan wasu ne suka zuga salihu salihu wane ne ya batar da kai wurin wa ka je kaza kaza don haka wa innana lallai mu lafi shakkin muna da shakku ma ta du'una ilaihi cikin abin da kake kiran mu mu je mu bauta wa Allah guda ɗaya muribun gaskiya muna cikin kokonto da rudani. ba za mu yadda da kai ba to kaga suka ce muna maka fata kana da hankalinka ma'ana wannan tafarkin da ka ɗauka ba a hankalinka kake ba mai yiwa aljani yana jikin ka mai yiwa an maka asiri ka haukace ne amma kanka ba ɗaya ba ne sadin abin da aka yi wa hudu yanzu shi ma ke da ayi mishi ka san annabi hudu ma jiya mun ji haka suka ce kai a'a inna raka illa ataraka ba'd alihatina aka suka ga wa nuhu muna ganin akwai abin da ya taba kwakwalwanka amma kam ba a banza ba to haka suka ga wa salihu kai wannan ba a hayyacinka kake ba da ka duk abin da ka zo ka faɗa mana wai mu bautawa Allah shi kadai muna da kokonto akai wannan abin ba a hayyacinka kake ba salihu ka haukace salihu kai mahaukaci ne to ka dubi irin yadda mutanen banza suke ɗaukan masu wa'azi tun a to har a yau ba a rasa mutane irin waɗannan akwai waɗanda in ka zo kana gaya musu gaskiya kana mishi nasiya wani kaza da kake ba kyau fa sai ce kai wannan kaman kana da mental problem kana da matsalan taɓin kwakwalwa ai yaya ka ce kaza kai baka waye ba ne? kai ka kaza kaza baka gane abu baka gane rayuwa musamman yaren gayu in gaya dan uwan shi na mishi sai kai da Allah bari duniyan sai ka ci lokacin ka da tinke lokaci ne is time in baka banni na ci lokaci na a yanzu ba yau shi zan mori lokaci na bar mu mana mu mori time din mu in ka san gaye kuruciya yana rudansa yana ganin yanzu ya tashi to yana cikin ganiyan ƙuruciya tana cikin ganiyan ƙuruciyanta to a wannan lokacin wai shi ba a gaya mishi gaskiya ita ba a gaya mata gaskiya gani suke wannan ƙuruciyan yana daɗewa ashe lokaci kaɗan zai espiya lokaci kalilan ka yi aure ka haifi ɗaya biyu shikenan an fara ganinka da furfura shikenan time ya wuce yanzu lokacin kuma na wasu ne in ma baka yi aure baka yi kaza ba ana nan dai yanzu tsufa zai zo ya mamaye ka da aka suka ce wa salihu muna da kokonto cikin abin da kake cewa tsala sai ya ce ya ƙaumi a a ya ku mutane na ra'aitun, to shin kun gani ne in kuntu ala bayyinatin min rabbi in kuma ni ne nake kan hujja da gaskiya daga ubangiji na fa idan yanzu kun zo kun ce abin da nake faɗi kuna da shakku da kokonto ba ku yadda da abin da na zo da shi ɗari bisa ɗari ba to idan aka bi bincike sai zanto ni ne akan gaskiya ba za ku ba kenan madadin yanzu abin da ya faɗa su auna abin in gaskiya ne su bi in ƙarya ne su watsar amma kawai amsan farko kai salihu ba mu yadda da hankalinka ba wannan abu da kake faɗa akwai rudani da kokonto a kai sai ce a'a madadin haka da ku yi bincike mana idan ya zanto ni ne nake da gaskiya a kan abin da na zo da shi to ba za ku bi ni ba ai kamata ku binciki gaskiya inda gaskiya yake nan ake bi haka duk wani mutumin kirki yake baya cewa ka daina magana a'a ka yi magana shi ma yi magana sai a duba ina gaskiya yake kamar yadda Allah ke yawan faɗin haka cikin Ƙur'ani ya nuna manzan Allah ya nuna wa kafirai irin wannan wa inna au’i ya kum la'ala hudan tsakanin mu da kude ɗaya na kan shirya ba ta ni ne akan shirya a'a ɗaya ne akan shirya amma a zo a baje koli kowa ya aje nashi da awon a faranti kowa ya gani waɗannan masu aje kowa ya gani idan aka aje kowa ya gani to kuma shi kenan sai kowa ya aiki da hankalinsa ina gaskiyan yake haka ya faru tsakanin fir'auna da annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya kira masa hartan shi bokayensa duk suka zo alquma antum ma kuntum talqun ku zubar da ku jefa duk abin da za ku jefa falamma alqaw hibalahum wa isiyahum kaza kaza duk suka zuba shi kuma da ya jefa sandan shi sai ga sandan kawai yana haɗe duk abin da suka zo da shi sai ga gaskiya ta yi halinta a wurin ana haka Musa bai buɗi baki ya ce koma kawai zama ya shiru kawai yana kallon su take jama'an gari suka fara amanna bi rabbil alamina rabbi Musa wa Haruna, ai shi kenan, mun yi imani da Ubangijin halittu, Ubangijin Musa, Ubangijin Haruna, kawai shi kenan. Fir'auna ya fara amantum lahu, ƙabula an azana lakum, to kuma kowaɗanne irin wawaye ne, za ku yi imani da shi to na muku izini ne? To ai sun ga gaskiya, gaskiya idan ta yi halinta, ba ta buƙatan izininka. fa kaifa yasahhu fil azhani shay'un matahtaja an-naharu ila dalili yaushe kake tunanin kwakwalwa zai fara dauka wani an zo an ce maka rana ta fito sai ka ce godo ka nuna mun hujjan cewa rana ta fito ai babu ran da kwakwalwa zai dauka yanzu zo in ce maka rana fa tana waje har yanzu bata faɗi ba a rana ta faɗi mana a to ka bude mana ayan da zai nuna rana bata faɗi ba tana waje ta sai binciki hankalinka ba a daidai kake ba ga abu a fili kuma tana bukatan sai an karanta ne to haka hujjojin musulunci yake a fili baya bukatan sai an zo an bude maka don haka wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid duk wani abu da ka duba a duniya akwai dalilin da zai nuna maka shi Allah din ɗaya ne tilo ne ba shi da abokin tarayya dan haka idan aka bar ɗan adam a haka ko da ba a yi mishi wa'azi ba ko ba a kawo mishi saƙon alƙur'ani ba ba a ce mishi manzon Allah ya ce ba idan yana da hankali ya dubi halittun duniya kawai da Allah ya yi ya ishe gane Allah maɗaukakin sarki ɗaya ne ya aka yi annabi Ibrahim alaihi salam ya yi imani ya dubi malakutis sama ne ya dubi halittun sama ya dubi halittun ƙasa ya dubi rayuwan gaba ɗaya duba shi da kanshi sai ya gano ba yadda za a yi duniya irin wannan ta sarrafa kanta dole dai akwai mai sarrafa ta shine Allah ce to na imani da ita ba shine mukabalan al-Imam Abu Hanifa da wani mulhidi ba Abu Hanifa an shirya za su yi mukabala da wani mulhidi wanda wai yana amsa da awan musulunci ne amma bai yadda Allah ne yake sarrafa al'amura ba da haka aka tsara mukabala ranan mukabala yayi tun kafin lokaci shi wancan mulhidin ya zo ya zauna yana jiran Abu Hanifa. Abu Hanifa kuma sai da ya kara kaman awa ɗaya ko biyu sannan ya zo. Abu Hanifa yana zuwa sai ya zauna. Mulhidin ya ce, To, kaga tun a kai ya nuna da awanka ba gaskiya. Ya ce, Kaman ya, ya ce, karfe nawa muka yi za mu haɗu. Sai da ka kara awa ɗaya zuwa awa biyu. Tun anan kana karya alkawari kace kana da gaskiya? Sai ce, A'a, na fito tun kafin lokacin wani abin al'ajabi ne ya tsaye da ni na tsaya kallon shi yace menene wani abu da ya sa ka al'ajabi har ka iya tsaya ka ta kallo haka ka ƙara awa ɗaya zuwa biyu ya jirgin ruwa na gani da kanshi yake tuka kanshi ba direba ya loda ka da kanshi ya je lodo kayan a cikinsa ya rika tuko kanshi ya je inda zai tsaya tsaya da kanshi ya rika juya kan ya sauka ya ɗibi kaya je ya aje a gefen ruwa sai da ya gama juya kayan duka ya sake juya kanshi ya tafi ita kai to kai wannan ina ganin ka kamar hankalinka ɗaya to kuma tun yanzu ka fara zugo mana irin wannan ƙarairayi ta yaya za a ce ga jirgi shi yake sarrafa kanshi babu mai sarrafa shi ya ce haba kai kuma malam jirgi wannan kawai da Allah halicce shi kaman jirgi menene jirgi a halittan Allah kana tunanin bai isa ya sarrafa kanshi ba sai an kame sarrafawa amma ka dubi girman duniyan nan ka kafkace ba mai sarrafa shi sai shiru ka fa buhitar allazi kafar tun ya rode zai yiwu in dai duniya ba mai sarrafa ta to jirgin nan ba mai sarrafa ta ta, yaushe na ce maka ba mai sarrafa duniya akwai mana shikenan subhanaka allahumma mukabala ta kare cikin ruwan sanyi da haka yake cewa idan ni ne akan gaskiya da hujja na ubangiji na wa atani minhu rahmatan kuma ubangijin nawa ya kawo min rahama mecece rahama anan annabta manzanci ubangiji na ya zabe ni da rahama ya zabe ni a matsayin dan aikensa zuwa gare ku kaman yansuruni idan ni din ne nake kan hujja da gaskiya cikin wanene wane ne zai zo ya taimake ni minallahi a wurin Allah in afaituhu ar in na saba ma Allah ma'ana idan duk binciken ku ya nuna ni din ni ne akan gaskiya da a wanda na zo da shi ga hujjoji kwarara har a wurin Allah madaukakin sarki da a wanta gaskiya ce ba ta wasa ba to sai kuma ya zama na saba Allah na kina bi wannan hujja ga rahama Allah ya yi min ya zaɓe ni a matsayin ɗan aikensa manzonsa annabinsa duk da haka na kina bi Allah na saba wa wannan umarnin Allah a cikin wane ne zai taimake ni ya kwato ni gaban Allah kar ya saba ni wane ne zai kwato ni gaban Allah kar Allah ya min azaba wa zai kamo ni ya kwace ni wurin Allah kada Allah ya kona ni cikin azabansa in dai kun yadda ga hujjan nan kararkar in bi in bi batanku in kun yadda ran kiyama in Allah zai azabtar da ni za ku tsaya ku kwace ni gaban shi ba matsala ku fara zan bi ku to akwai mai amsa ai babu mai amsa akan wannan fama taziduna ni ghaira taqsir in dai ya tabbata ba za ku iya kwato ne a wurin Allah baran kiyama to tabbas fama taziduna ni ko da na bi da awanku babu abinda za ku kare ni da shi ghaira taqsir in ba asara ba sai ce wa ya qaumi hadhihi naqatullahi wa ya هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في الأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجانا نجينا ثالثا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين في ديارهم جاثمين Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa ya ƙaumi kuma ya ku mutane na, hazihi na ƙatun lahi ga wannan taguwar Allah, lakum ayatan, aya ce gare ku mu'jiza ce gare ku fazaruha ku kyale ta ta kulfi ardillahi ta ci a cikin ƙasan Allah wala ta tamassuha bisu'in kada ku shafe ta da mummunan al'amari fa kuma azabun qarib sai azaba na kusa ya kama ku mun yi cikakken wannan labarin tun a cikin suratul a'raf a shekarun baya annabi salihu alaihi salam annabi ne wanda daga cikin abin da ya zama mu'jiza gare shi shine wata raƙuma ta mace da Allah ya turo ta shine inda zaka ji wani wuri Allah yana cewa qala lahum rasulullahi naqatullahi manzon Allah dan aikin Allah su wato salihu yana cewa da su naqatullahi taguwar Allah ce raƙumar Allah ce ya ha amma duk da haka suka soke ta ita wannan taguwa taguwa ce ta Allah ana so a jarabce su a gwada imaninsu ne kamar yadda a yau Allah maɗaukakin sarki shi halicci alade ya halicci kare ya halicci zaki giwa ga sunan kuliya da sauransu duka halittu ne na Allah nama ne amma Allah haramta maka ci ba dan kuma dan ya gwada imaninka domin ran kiyama ka shiga aljanna ga sunan din kuma ya halatta ka ci hatta giya Allah madaukakin sarki shi ba ɗan adam tsara giya a aljanna akwai kogin giya amma a duniya aka ce karkaci ba dan kuma kawai jarabawa ne a gwada ka ne in ka ƙi to sai ka sha na aljanna in ka ƙi kai in ka ki shan na duniya za ka sha na aljanna amma ka ce sai ka sha ta duniya to ba za ka sha na can ba to haka shi ma wannan taguwa din Allah ya turo wannan taguwa ya ce kar wanda ya taɓa wannan taguwa Shi shine fazaruha ta Kulfi Arbilla. ku kyale wannan taguwa ta yi kiwo ta ci duk abin da take so a cikin ƙasan Allah wala ta masu tamassuha bisu'i kar ku sake ku cutar da ita fa ya kuma azabin qarib in kuka sake kuka cutar da ita azaba na kusa azaba na kusa da sau da to da aka saukar da wannan taguwa akwai wani babban koki wanda ana samun manyan kifaye a cikinta to wannan kogin kuma ita ce mafi girman dam da take ba da ruwa a garurukan gaba ɗaya to sai aka ba da dama kullum za ku zo ku yi ta ɗiban ruwa sannan kifi ma za ku kama ku zo ku yi komai in wanki ne in wanka ne kamun kifi ne duk ku yi ta yi kullum ba a hana ba iyaran asabar kawai ranan babu kamun kifi babu ɗiban ruwa ita wannan taguwa a ranan asabar tana zuwa shan ruwa ne ita ba ta da alaƙa ma da kifin ita ruwa kawai take sha to asabar din ne nata ka san duk mutumin da ya san duniyar raƙumi to zai gane cewa raƙumi wani irin halitta ne na daban raƙumi zai iya sha maka ruwan sati ɗaya zai maka sati bai buƙaci ruwa ba domin a cikinsa akwai reserve akwai inda yake tara ajiya da aka sai sha ruwan sati duk ran da kawai duk inda ya shiga babu ruwa to zai rika tsotsowa ne daga inda ya ajiye reserve din kai na cikin ka ba reserve da a sahur ka ajiye reserve amma ka ba wani reserve to amma ita za ta akwai reserve da ka sai ka ga raƙumi za ta iya maka wata tana tafiya a cikin jeji ba ruwanta duk inda ba ruwa ba ruwanta kawai tana tsotso daga wannan reserve din Shi ne wani ya zo wurin manzon Allah yake tambayan shi dallatul ibl na ga raƙumi ya bata ya rasulullah yaya zan yi zan kama ni ciki annabi yace ba ruwanka kyale ta ba ruwanka da ita ita raƙumi tana tafiya da takalminta shi yasa zaga duk sahara ba ta da damuwa tana tafiya ba ta jin wannan zafin sahara sannan kuma laha amuha wa ma'uha ruwanta da abincinta yana tare da ita a abincin ma tana iya cin overdose sai ta ajiye a reserve tana tafiya ta jin yunwa kawai sai kaga tana jawo ta in ta jawo ta tafi, sai kuma ka zo ka ganta tana sha Za ka sai ta yi kwana biyu uku bata ta abinci sai kawai kawai tana ta cin abu da bakinta a cikin reserve ɗin take ja da ka annabi ya ce kyale ta ita da kanta za ta nemi inda ta fito to haka raƙumi yake sannan kuma a yadda Allah ya yi raƙumi Allah ya yi shi ne da wani irin baiwa yadda ka san na ɗan adam wani lokacin ma za ka ce ya fi ɗan adam fikira da wayo to yadda Allah ya shahara shi kenan daga shi iya abin da zai nema raƙumin ran asabar ruwan ne kawai zai so sha ya yi kiwo amma babu ruwan shi ma da kifayen to aka gama wannan yarjejeniyan da su ruwan fa ba su da ruwa a garin annabi salihu shi ya samar musu da wannan ruwan da dalilin ya roƙi Allah kamar yadda annabi Musa ya roƙa ma mutanen tsarwa wa izistasta Musa liqaumihi fa izistasta Afakal Hajar, fa qulna darib bi asaka fanfajarat aina qad alima kullu unasin mashrabahum to haka annabi salihu ya roƙa musu ruwa Allah samar musu wannan kogin aka ce kullum ka ɗebi ruwa a kogin iya rana ɗaya ran asabar babu fita ɗiban ruwa babu fita kamun kifi suka amince to sai zama kifaye duk ran da ka zo kama su kamar suna gudu duk abin da kake kama su gudu ko ragonka ne ko kazanka da kake kiwo kullum kuna tare idan ta waje za ka kama shi sai wannan gudu don ba so ka kama shi to haka abu alitta yake kwari tsuntsaye duk wani abin za ka neme shi sai ya gudunka to da haka in suka tashi zuwa kamu za su gudu to sai zama ran asabar ba mai zuwa kamu waɗannan kifayen sai ga suna ta fitowa bakin kogi suna zuwa shan iska kuma rana don ba mai zuwa kama su ba ka gani yanzu macizai da wasu namun daji zomo da sauransu in dare ya sai su haukan kan kwalta a raha don me ba mai zuwa farauta wani lokaci daga mota za buge su ya take su amma gari na sun fara jin kafafun mutane mai za su yi gudu za su yi to su ma yanzu ran asabar ba sa jin takun kowa raƙumi kuma suna ganin dabba ne ɗan uwansu ba cin su yake ba idan ka ga dabba yana gudun dabba ɗan uwansa to ya san dabba ɗan uwansa yana cutar da shi ne in ba ka ganin akuya yana rayuwa inda rago yake kaza zai je yana rayuwa cikin har cikin shayaye kaza zai je rayu a cikinsu amma da ya ga kare kare fa bai kai shanu girma ba kaza zai gudu don me ya san kare yana cutar da shi zai cinye shi a matsayin abinci to haka dabbobi suke ga junansu to su sun san dai su kifayen nan su ba abincin raƙumi ba ne ba shi da bukatansu da haka sai su ta su yi ta kwanciya a waje suna shan iska to sai zama waɗannan jama'an samu samudawan asabar na yi sai suna leƙowa sai suka ah ga kifaye wallah arham banza suna tafitowa suka suka ce salihu to salihu ran asabar kuma sai a hana mu kuma ga kifayen a bari mana sai ta ba ni na karzo man barataya aka ban Allah ne fa yace in ce kar ku fita kuka sake kuka fita wallahi azaban Allah na nan gab da kama ku da kar ku sake ku yi qala lahum rasulullahi naqatullahi taguwar Allah ce in kar ku hada rana da ita ku kyale ta sai to shikenan mun bari ana nan suka zo da wasu dabaru ranan juma'a in kowa gama ɗiba ruwansa ya gama kamun kifayensa sai ya zo da sanho wato wannan raga-raga na kamun kifi sai ya ɗana a cikin a bakin ruwan sai ya ɗan sa tarko an sa akwai tarko a na kamun kifi a ɗan sa da fara a jona wai in kifin ya zo harin nama yana sa bakin shi shi nan sai ya kamu sai ga ya tattara su a cikin kwandon gobe yana zuwa kawai sai ya jawo ta wai an shiga ta window ba a shiga ta kofa ba an hana kamu ranan asabar to da kaɗana ya kamo maka ran asabar mai kai ai ka kama na shiga ban ɗauka ba baya fidda ɓarawo don haka annabi salihu ya kira su ya ce ba a yi wa Allah wayo fa da aka ce karkuyin ku ne wannan sanho naku wannan raga da kuke jona duk ku dena an ce karkwai ku haƙura karkwai suka ce shi to karshe suka kira general meeting cikin dare a ɓuya nan a ɓuya nan ana meeting to a mitin din sai aka tattauna akwai wani shi cikin cikinsu sunan shi qadaru bin salih shine yace ku wani duk wani kauce-kaucen da kuke fa ba haka bane ai kawai jinku nake lambo na yi muku in an tashi a ku ce wai aje a dana kaza ai ba maganan ɗani. wai dama duka dan wane ne ake hana mu fitaran asabar suka ce dan raƙumi ce to mu kashe ya mana in ka ji ma dan banza ba ma naqatullahi fa ka duba wa ya hazihi hadhihi naqatullahi amma ce yar banza kawai mu kashe ban shi kenan. ai in muka kashe ta ba abin da za a fake mana da ita ko ba za a sake cewa kar mu fito ran asabar wai ranar raƙumi bane yace ba kwa gane abun ne shi Salihu fa shi ya haɗa diraman fa yake haɗa mu da Allah shi ran asabar ɗin nan da kifayen suke taruwa bari ku ji Salihu dabara yake ai yana cewa kar mu fita ne in yamma ya kifan sun taru gaba ɗaya tattarowa ke kai gidan shi ya ci na sati wayo yake mana kuna ga a kwanaki shida da muke fito kamun kifi salihu yana fitowa ne ai baya fitowa walla dabara yake mana ran asabar sai tattara duka to dan adam kenan to kaddara ma ranan asabar ɗin ana tara wa salihu ne sai aka ce kai kam ranan ka bar wa salihu ba za ka bari ba za ka bari amma me rashin imani da rashin tsari da rashin kan sanin kan gado da yake da mutanenmu shi ne irin wannan ɗin ko haƙura suka ce a'a mu je mu kashe ta shi ne gashi alan mai Allah ya ce fa'aƙaruha suka je suka soke ta kashe ta ma'ana suka yi suka je da takobi suka seto ta suka kashe ta suka ce mu je mu kashe shegiya aka fara towa zai iya wannan tambadaddin bala'in ɗan iskan gari shine qadaru bin salih yace ku bar ni ni zan gama da ita yana da yan daban shi dama yace ku bar ni kawai cikin dare da safe za ku sha labari cikin dare ya je daidaici wannan raƙumin ya sa bosawan suka riƙe mishi ita ya seta ta da takobi sai kashe ta shine zaka ji Allah can da yake bada labari na qatallahi wa suqiyaha izin ba'asa me ashaha sun tura wanda yafi kowa shakiyanci a garin a cikin samudawan ba dan iska tantiri kaman kadaru din shine izan ba'asa ashaha sun tura wanda yafi kowa zama shaki shine sunan shi qadaru bin salih izin ba ashaha. suka tura wannan wanda ya fi kowa zama mafi ashararin cikinsu shi ne sai ya soke ta ya kashe ta shi ne ƙaruha ya soke ta ya kashe ta suka kashe ta faƙala annan misali wata ce kun kashe ta ba shi kenan tamatta'u ofi darikun ku koma gidajenku ku ci gaba da jin da jin daɗi kun kashe ta ai don ku samu kifayen sun kashe ta a daren asabar juma'a da daddare ba a sabar ga manyan kifaye ba yace ba matsala tunda kun kashe ta ku je kamo kifayen in kun tattaro kifayen tamatta'u fi darikum ku je ku zauna a gida ku ji daɗi in ai ga kifaye abinci ya samu ga ruwa baja-baja to ku hole a gidajen ku ji daɗi sanata ta ayyam break ne kwana uku ku je ku ji daɗin kwana uku kuna ganin kaman wasa da aka ce su yi kwana uku sai ga kifayen manya-manya suna ta zuwa gabansu suna ta ɗibawa suna ji eh daɗi ya zo ai ba mun kashe mishi raƙomin ba dole a yanzu ya bar mu A yi ta ɗiba na ai eh, kuɗi ba kuɗi ba kuɗi na kwana uku ana ta ɗiba ce kwana ukun da za ka yi ta a duniya ne amma ba su gane ba suka yi ta ɗibanta zalika wa'adun wannan kwana ukun fa shine kada yi alƙawarin rayuwansu a duniya kiran kwana uku ya rage muku a duniya ku gama jin daɗin iya kwana uku, gairu makzubin, wannan alkawarin ba ƙarya ba ne, duk ku gama ta iya alkawarin kwana uku ne, to shi kenan an cinye kwana uku. Falamma ja a amruna, Salihu ya ce, lokacin da al'amarinmu ya zo, me, alkawarin ta cika, kwana uku ta cika, al'amarin ta azaba kenan da ta zo, na jaina Salihan. sai muka kubutar da iya annabi salihu wallazina amanu ma'ahu muka kubutar da shi salihu da kuma waɗanda sun yi imani tare da shi ma'ana ba shi kadai ba an samu waɗanda sun amsa kira sun yi imani to da shi salihu da waɗannan da suka yi imanin Allah ya tattara su ya kubutar da su kamar yadda aka kubutar da annabi hudu a baya da annabi salihu a baya da annabi nuhu a baya kai bi rahmatin minna mun kubutar da su ne da rahama daga wurin rahaman ubangiji ne a ce azaba ya zo ya kwashi kowa amma in ya zo kanka sai ya tsallaka ka banda kai ai rahama ce ta Allah wa min khizi yawmi idhin sannan mun kubutar da su daga kaskancin wannan rana kaskancin wace rana kaskancin kiyama ran kiyama ba sa cikin kaskantattu waɗanda Allah zai azabtar domin sun yi imani da saƙon da annabi salihu ya zo musu da shi inna rabbaka lallai Ubangijin ka kai salihu huwal qawi shine mai ƙarfi. Al'aziz, aziz mabuwayi gagara misali ai gashi kuwa ya nuna karfin ya nuna buwayansa akan waɗannan samudawa wa mudan ladina jabu sakhra bil suna jin sun isa suna jin suna da ƙarfi. suna jiya suna da ƙarfin tuwo suna da girman halitta to ga ƙarfin Allah ga buwayen Allah ta dirkake su an nuna musu ba a bakin komai suke ba sun tafi makabartan tarihi su ma wa akhadha alladhina zalamu sayha waɗannan da suka yi zalunci kaga an gama ruwan azaba to ina waɗannan da suka yi zalunci suka gun salif shugaban yan daban da dakarunsa su nasu azabin kuma na musamman ne su waɗancan azaban kafirce masalihu da azaban ba da shawarwari na yadda za a kashe rakumin suka darubin salim su kuma da hannunsu suka yi ta'addanci su kuma ga nasu azaban ta musamman ce shine akhazal lazina zalamu waɗannan da suka yi zalunci suka zalunci rakumin suka kashe ta aka danke su da me asaiha wani irin tsawa ne ba tsawon da ka saba ji ba ai tsawon da muke ji ba tana zuwa a matsayin azaba na gama duniya ba ne. to wancan azaba ce ta gama duniya aka tattaro ta dukka akan suka gun salib da tawagansa fa asbahu sai gashi nan sun wayi gari fi diyarihim a cikin gidajen na sun ba manta bayan an ce su zauna zaman kwana uku a gida ba fita lockdown na kwana uku to ana cikin ana gidan ne wayan gari na kwana ukun to shine bala'in kowa a gidansa da shi da gidan suka ke suka nitse suka tafi makabartan tarihi jasmin suka zama gawawwaki duka kowa a gidansa ya zama gawa aka yi ɗaɗɗaya da shi labarinsu ya ƙare duniyan garin ya da hannun salihu da waɗanda suka yi imani tare da shi to wannan shine ƙarshen abin da ya faru game da annabi a salihu ko da yake ga ƙarashi na'am saura aya da ba karanta ba ku كأن ya yi فيك hmm. ala inna samudan kafaru ربهم hmm. ala bu'dan samud hmm. yake cewa ka allam ya ganau fiha ai a baya yake cewa fa asbahu fi diyarihim jasimin sun wayi gari a gidajensu gaba ɗaya sun zama gawarwaki Allah ce ka allam ya sanau fiha kamar ba a taɓa yin su ma a duniya ba in ka je kaga gidajen da gawarwakin ka ce ba a yi su ba gidaddajin sun zama ƙasa gaba ɗaya turɓaya gawarwakin sun zama bola sun bushe sun dirkake kai za ka ce ba a taɓa yin ma mutane sun rayu a gidajen ba za ka ce ba a taba gina gida da ɗaki a wurin ba ne ka allam ya zanau fiha kamar ba a taba yin su ma a cikinta ba ala Allah ce ku saurara inna samuda kafaru rabbahum lalle samudawa sun kafirce ma ubangijinsu ala ku saurara bu'dan sinuwan Allah nesantar rahaman Allah ta tabbata li samuda ga waɗannan samudawa da suka yi kafirci kaga duk ƙarshen bai yi kyau ba duk wa'azin da fa ake nuna mana a nan shi ne, kaga tarihin annabi nuhu tarihin annabi hudu da wannan tarihin annabi salihu ka dubi duk jama'an da suka yi kafircin ga yadda Allah ya gama da ƙarshen su to da ake so mu ma mu ɗauki izina shi ne, mu yi imani da manzonmu mu annabin Muhammad idan muka yi imani da annabi Muhammad mun kubuta kar mu yi tunanin cewa ai ba za a saukar da ruwan azaba ba a'a da ba za a saukar da ruwan azaba ba ka fi so sai ran kiyama ka gane kana kan bata ai gara tun a duniya kai wa kanka kiyamun laili kai ma ka bi naka manzon kamar yadda waɗancan da suka bi annabawan da ruwan azaba ya zo ai su an kubutar da su to mu yi kokari mu ma mu bi namu annabi ran kiyama in ta rikice to sai zama muna tare da manzon Allah dan mun bi sa dan babu ƙarya ranan Allah ya sa muna tare da manzon Allah a ranan kiyama Allah sa muna cikin waɗanda ake cetowa a wannan wata na Ramadana. Za mu tsaya a nan gobe kuma za mu tashi mu ji tarihin annabin Allah Ibrahim alaihi salam. A to masha Allah ga saƙonni. Kabbaran ai da yawa ne, fefa biyar fa, fefa biyar ɗin ma wani ma saƙo biyu guda uku ne a kai. Wani ya ba da Naira ɗari biyar. Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka Allah ya ƙara masa buɗe bukatu da ya sa a gaba Allah ka biya masa bukatunsa abubuwan da yake neman tsari a kansu Allah ka tsare shi daga gare su wata mata ta ba naira dubu ɗaya wata kuma ta bada da naira ɗari biyar to kaga yanzu a faifan nan mata biyu kenan sun bada naira dubu da ɗari biyar muna musu addu'a Allah ya ƙara wa dukiyansu albarka, bukatun da suka sa a gaba Allah ka biya musu bukatunsu, abin da suke neman tsari a kansa Allah ka tsare su daga gare shi, Allah maɗaukacin sarki ya ƙara wa dukiyansu albarka Allah ya ƙara musu aminci. Wani ya ba da naira dubu ɗaya, Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya ninninka dukiyansa, Allah ya ƙara arziki, Allah ya ƙara albarkar rayuwa, Allah biya bukatu duniya da lahira. wata wannan wai wata kafanta ne wata kafanta na mata ciwo ko ta ba da naira dubu ɗaya a yi mata addu'a Allah ya ba ta sauki farai kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dawo marbakun bisa sadaƙat ko kuma wani magana makamancin haka akwai hadisin da dai annabi yana ishara sadaka yana maganin cuta da bala'i tadarakul humuma wal humuma bis sadaqati yakshifu Allahu ta'ala durrakum wa yansurkum ala aduwikum idan kuna fama da cuta ko kuna fama da makiya ko kuna fama da damuwa da bakin ciki annabi yace ku yi sadaka ku kamun kafa da wannan sadaka Allah zai biya muku bukata in cuta ne zai ba ku lafiya in makiya ne Allah zai raba ku da su in damuwa ne Allah zai yaye to duba da irin waɗannan hadisan yasa ta yi wannan sadaka din tana mai tawassuli Allah ya ba ta lafiya da wannan sadaka da ta yi wa marayu to ya Allah muna roƙonka kamar yadda manzon Allah ya nuna cewa yin sadaka yana kakkaɓe cututtuka da musiba da bala'i Allah ka yaye mata wannan ciwon ƙafa da yake damunta Allah ka sa wannan ciwo na ta zama kafara dalilin wannan sadaka da ta bayar ya Allah dukkan mu ga munan muna tawassuli da azumi a bakunan mu Allah muna roƙa mata kai Allah ka bata saukin wannan ciwo da yake damunta Allah kuma ya ƙara ma dukiyanta albarka Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara albarkar rayuwa Allah kuma ya biya mata sauran bukatunta wani ya ba da naira ɗari muna mishi addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya ninninka masa dukiyansa Allah ya ƙara wa dukiya albarka in akwai bukatu da ya sa a gaba Allah ya biya masa bukatunsa abubuwan da yake gudun su Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi Allah ya ƙara wa dukiya albarka muna sake musu jimillan addu'a baki ɗayansu kowanne da irin sadakan da ya bayar da irin bukatan da yake da shi a wurin Allah Allah ya yi amfani da wannan sadaka biya mishi nashi bukata ɗin. Domin manzon Allah yana cewa wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah yana taimakawa bawa muddin bawa yana taimakon ɗan uwansa. To wannan taimako da suka yi wa ‘yan uwansu na marayu, to Allah muna roƙonka Allah ka taimake su, kamar yadda annabinka ya faɗa, in dai bayi sun taimaki ‘yan uwansu za ka taimaka musu, to ya Allah ga waɗannan sun taimaka ma ‘yan uwansu. Allah ka taimaka musu duk bukatun da suka sa a gaba Allah ka taimake su akwai bayanin da na so in yi tun farko imam yana cewa akwai malam abubakar saleh wanda yake injiniya ko kuma mai gina wannan masallacin akwai ɗawainiya da ya yi wa masallaci wa al'umman masallaci na kawo abubuwa na abinci da sauransu to muna mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi kaga aka ce zahaba ahli dusuri bil ujuri ga ladan aikin masallaci kuma ga ladan ciyarwa aga ya samu lada da yawa to Allah madaukakin sarki ka san irin sakayya da ya dace da shi Allah muna sake roƙa mishi tunda annabi yake cewa wanda ya gina wa Allah daki masallaci kenan Allah zai mishi gida a aljanna to ga irin wannan kokari da yake yi sannan ga irin ciyarwa kuma da ya bayar a Ramadana falala ne mai tarin yawa manzon Allah ya nuna cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi Allah zai ɗauki irin ladan ya baka ba tare da an rage nashi ladan ba to muna mishi addu'a duk falala duk ladar da ke da za a samu Allah kai mishi kamishan a ciki tafsirin da muke yi a nan shi ma Allah sa ya yi tarayya da mu a cikin lada da ake samu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa dukiyansa albarka Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa imani da tsoron Allah yadda yake iya cire dukiyansa ya ciyar, Allah ya ƙara masa buɗi da kuma imani ya ƙara masa arziki don kuma a game, a ga ƙarin ciyarwa ɗin ya fi haka. Allah yawaita mana irinsu a cikin al'umma, Allah ya biya masa bukatunsa da ya sa a gaba duniya da lahira. In akwai hau da bala'i da yake bibiyansa, Allah muna roƙonka Allah ka kaɗe mishi wannan hau da bala'i ɗin. da sauran al'ummu masu tallafa wa ‘yan uwa musulmai da masu tallafa wa addini kowa Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi. Dukkanmu da muka taru a wannan wuri da masu sauraronmu gaba ɗaya a ko'ina suke a faɗin duniya, muna yi wa kowa addu'a Allah biya wa kowa bukatunsa na alkhairi, Allah ya karɓa mana azuminmu, Allah ya karɓa mana sallolinmu, Allah ya karɓa mana sauran ibadunmu, Allah kankare mana zunubanmu, Allah jikan waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya, subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka